يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون يا بني إسرائيل a wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala kun san suratul baqara ita kanta kacokan ba za wato tana daga cikin manya-manyan surorin alkur'ani da suka yi ba da kissa da tarihi na banu isra'il banu isra'il waɗansu irin mutane ne wanda ba ka taɓa ganin mutanen da allah ta wa ta'ala ya yi musu ni'ima hissiya irin banu isra'ila ba ya kai wa ni'imar da allah ya yi wa banu isra'ila ga taurin kai a lokacin da allah zai musu ni'ima a lokacin suke kafircewa allah Allah tabaraka ta'ala daga cikin ni'imomin da yawa banu Isra'ila ya kai ana iya sako musu abinci daga aljanna kai tsaye abincin aljanna kawai daga sama ba sa son noma ba sa son kaza kai in suka ci abincin ma musu yawa sai su ce kai mu Allah mun gaji da abincin aljanna nan muna son kuma mana abincin da yake fitowa daga ƙasa a bar mu yi noma kai ka ji banu Isra'ila ba ana sako ma daga abinci daga sama ka ce a kai kana son a baka kai noma ya kai ni'iman da Allah ya musu tabaraka wa ta'ala banu isra'ila Allah tabaraka wa ta'ala ya kashe su amma bayan ya kashe su kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kara dawo da su rayuwa suka tashi suka ci gaba da rayuwa to shine anan Allah ya gaya musu kamar yadda ya gaya musu a baya ya bani isra'il ya ku 'ya'yan isra'il isra'il shine annabi yaqub asalin sunan annabi yaqub shine isra'il to duk waɗanda descendant wato zuriyan wanda suka suke na annabi yaqub wanda suka zo a bayansa su ne Allah yake kiransa da banu isra'il shine yawa ake samun waɗannan da kuka kuna jin ƙasa mai suna isra'il isra'il da ake faɗa wasu da gaske yahudawan ne suna da jini da annabi yaqub wasu kuma ƙarya ne babu kawai sun koma ƙasar ne turawan ingila da amerika suka ajiye su a wajen suna yin da yayin su yahudawa ne amma banu isra'il da su da larabawa yadda suke 'ya'yan bafani ne domin larabawa su 'ya'yan annabi ismail ne jikokin annabi ismail ne su kuma waɗannan 'ya'yan annabi yaqub ne shi kuma annabi yaqub ɗan annabi ishaq ne ɗan uwan annabi ismail da haka 'ya'yan bafani ne da yahudawa da larabawa to shine allah yake ce musu ya bani isra'ila ya ku 'ya'yan annabi yaqub uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'ima da nayi muku wa anni faddaltukum alal alamina Allah ya ce na fifita ku akan dukkan halittun wannan zamanin a zamanin su lokacin banu Isra'ila ba wani halittar da ta kai su daraja wattaqu yawman Allah ya ce ku ji tsoron wata rana la tajzi nafsun an nafsi shay'an ba wani rai da zai iya yi wani rai wani abu a wannan ranar shine ranar kiyama ranar da mahaifi ba zai iya wada wani abu ba ranan da ɗa ba zai iya wa mahaifi wani abu ba ranan da ɗan uwa ba zai yi wa ɗan uwansa wani abu ba kai Allah ya ce yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani ranan da zaka ga mutum ga ɗan uwanka kana kallon sa amma sai gudu wa ummihi wa abihi ni yanda uwa take son daɗin nan fa sai kaga uwa ta yi nan ɗa ya yi nan kowa yana gudun kowa haka baba ya yi nan ɗa ya yi nan wa sahibatihi wa banihi namiji ne wanda an sha soyayya da shi da matansa yana ba abin da zai raba mu ni da ke sai kabari ana zuwa kabarin ranar kiyama namijin yi nan ita ma ta yi nan to shi ne Allah yake ce musu ku ji tsoron wannan ranar saboda ranar kiyama rana ne wacce take da wato akwai hatsari kwarai da gaske a cikinta ga waɗanda Allah bai sa su cikin zamana ba Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa yau mata zalu kullu murdi'atin amma arda'at wata da'u kullu zatu hamlin hamlaha wa an nasa sukari wa ma hum bisukari walakinna azaballahi shadid ranar da zaka ga mace mai shayarwa in ma shayarwa take saboda azaban tashin kiyama zata kama dan da take shayarwa ta yi firo da shi mace mai ciki in tana da ciki a filin tashin kiyama a ranar zata haife shi saboda bala'i sannan wata ran nasa sukara Allah ya ce zaka ga mutane malam selai kowa ya shiga cikin bala'i wa ma hum bi sukara Allah ya ce ba abin da suka sha walakin na azaballahi shadid azaba ce kawai take da tsanani to sai Allah yake tunawa banu Isra'ila wannan rana ya ce ku ji tsoron wannan ranan ranan da ba wani rai da za ta iya yi wa wani rai wani abu wala yuqbalu minha adulun ba wata rai da za ta iya karban wani fansan wata rai misali ka je ka ce wannan aboki na ne ko dana ne Allah na fance shi a ranan baka isa ba wala tanfa'u ha shafa'atun ranan ba wani ceto da zai yi amfani sai ceton manzo Allah shi kadai ne ash-shafi'ul mushaffa saboda yanda hadisi ya tabbatar kama hadisi al-Imam al-Bukhari ya tabbatar cewa dukkan annabawa a filin kiyama malam ana tsaye an yi jungun jungun kowa ya shiga cikin halin haulai annabawan kowa tun da kan annaba adamu fa kowa ya rasa yadda za a yi manzo Allah ya ce to mutane idan sun shiga wannan halin sai mu tafi mu dunguma mu je gurin annabi adamu muna zuwa sai mu ce ya adamu an tabul bashari kai ne baban mu sanadiyar ka aka sako da mu daga aljanna aka kawo mu duniya Don haka ishfa'ala na inda rabbika ka nema mana ceto a gurin Allah annabi adamu alaihi salam sai ya ce musu wallahi ba zan iya ba amma zan taimake ku yau ni ba zan iya zuwa gurin Allah ba amma barin taimake ku ku tafi gurin annabi nuhu ana zuwa gurin annabi nuhu zamu ce annabi nuhu kai ne anta awwalur rusuli kai ne farkon manzanni da Allah ya turo yan adam dan haka ka cece mu shi ma annabi nuhu zai ce ba zan iya ba amma zan taimake ku da abu daya ku tafi gurin annabi ibrahim shine khalilur rahmani wanda Allah yake son sa ana zuwa gurin annabi ibrahim zai ce cap ya ce ni yau ba rana na bane ba zan iya ba amma zan taimake ku da abu daya ku tafi gurin kalimullahi wanda yake iya zance da Allah kai tsaye shine annabi Musa annabi Musa an je gurinsa shi ma zai ce gaskiya ne amma nima yau mukami na bai kai indin fara Allah ba amma barin taimake ku ku tafi gurin ruhullahi wa kalimatu ku tafi gurin ruhi daga Allah daga kuma kalman Allah annabi Isa in an je gurin annabi isa duk annabawan nan sukan ce mun yi kaza mun yi kaza sai sa ba za mu iya zuwa gurin allah ba manzo allah ya ce amma shi annabi isa walam yazkur zamban annabi isa bai ce ga laifin da yi ba sai ce wa mutane to amma ni ma mukami na bai kai ba ba zan iya dimfaran Allah ba in kuna son a yi ta ta kare izhabu ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam ce ku tafi gurin manzo Allah ana zuwa gurin manzo Allah manzo Allah dama abin da yake jira kenan a ranar manzo Allah zai ce ranar ne zan daga liwa hamdi zan daga tuta na godiya da Adamu wa man duna huta ta liwa'i da annabi Adamu tun daga kan annabi Adamu har halittan karshe manzo Allah ya ce duk suna karkashin tuta na ne sai na motsa za su motsa shine ake kiran manzo da ruhul kainati manzo a ranar kowa matacce ne manzo Allah ne ranmu sai ya motsa tukunan mu motsa manzala yana zuwa sai ce ana laha ana laha ana laha yace yau rana na ne yau rana ta ce yau ra anan ne zaka gane sirrin annabi manzala zai ce fa'az habu ila rabbi yace sai in tafi gurin Allah fa aqa usajidan in fadi in yi sujada Allah in ya ga manzala yayi sujada sai ya ce irfa'ara saka. daga kanka ya muhammadu ai da ka yi ta sujada a duniya wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lakum asa ayyab asaka saka rabbuka maqaman mamuda to yau ranar maqaman mamuda ya zo daga kanka manzo Allah ya daga kai sai ya ce Allah ya ce masa ishfa asaltu da roƙi in baka shifa tu shaffa ne mu ce tan al'umma in baka abinda manzo Allah zai fara cewa zai ce ummati ummati ummati Allah al'ummata al'ummata al'ummata to anan ne manzo Allah zai yi gwaninta bayan ya yi ceto shi ne ake kiran shi da shafa'atul kubra a lokacin an yi shekara dubu hamsin kowa bai san halin da yake ciki ba Allah sai ceto a kafa mizani za a fara hisabi ta yanda a lokacin wahalar da aka sha dan wuta ya matsi in wuta ne ya tafi dan aljanna ma ya matsi in aljanna ne ya tafi to a kafa abin nan sannan a zo kan siradi in an zo kan siradi manzo Allah ya ce saboda tsananin bala'i siradin nan yanda manzo Allah ya faɗa a hadisi kaurinsa bai wuce gashin ido ba wannan gashin idon ka in ka ciro kwaya daya to bai kai ya fi siraɗi kauri kuma kowa sai ya bi kan siraɗin nan yadda alkur'ani ya faɗa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqawwa nadharu zalimin dhalimin fiha jusiya kowa zai bi kan siraɗi manzo Allah ya ce sai malaika jibril ya zo in annabi ya yi nan malaika jibril shi ma sai ya ba annabi saboda ya san in bai rike annabi ba a ranar ba kanta manzo Allah ya ce fa idza bi jibrilu akizun bi hujzati malaika jibrilu sai ya kama kunkumin annabi in annabi ya yi nan sai yi nan in annabi yi nan sai yi nan saboda ya tana cewa ni ne aminin ka wanda nake kawo maka wahayi yau karka mance da ni manzo Allah in ya zo kan saradi ya ce zai ji al'umma mun hau kan saradi mun shiga cikin bala'i ga wutar jahannama muna ganin ta dakaka manzalla ya ce kawai sai in ji al'umma suna cewa wa muhammada wa muhammada wayyo annabi Muhammadu wayyo annabi mu muna kiran manzalla manzalla in ya ji muna kwala mai kira annabi sai ya taho yana zuwa sai ya doki Allah sai ya daga kai sai ya ce rabbi ya Allah ummati ummati Allah ina roƙonka ga al'umma rabbi sallim sallim Allah ka kubutar da su Allah ka tseratar da su saboda ƙasan jahannama ne direct kana ganin ta manzo Allah yana gaya wa Allah haka sai ya ce kai rabbi ya ubangiji la as'aluka an nafsi yau Allah bana roƙonka kaina ba kaina nake roƙonka ba wala an ibnati fatima bana roƙonka yata fatima walakin as'aluka ummati Allah ina roƙonka ka kubutar da al'ummata me za mu yi musakawa annabi ba wanda za mu yi musakawa annabi kawai abin da ake so ka so shi ka bege shi ka bi shi ka kaunace shi haka ake so kawai amma duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi mana abin da uwa ba za ta iya mana ba annabi ya mana abin da uba ba zai iya mana ba annabi ya yi mana abin da babu wani halittan Allah da zai iya mana sai yasa zaka ga ake son mutum wai maulan musho radiyallahu ta'ala anhu yake faɗa yake cewa farkon diwaninsa abal qalbu illa an yakuna mutayyaman halifa garamin bin nabiyyi muhayyama zuciya na ya kiɗi mai ya ki komai da komai sai dai ya zamanto bawa mai bege mai kauna cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma fahimta saluni ana habibi inda za ka tambaye ni waye masoyina wa nake so shau ya ce faɗa habibullahi zan ce maka annabin nan masoyin Allah ni ma shi nake so mal gairu ma wa ma ba wani annabi da zan so ko waye ne ya ce fawakti wa sa'ati saraftu li zikrihi salatan wa madhan minhu qad sirtu jailama lokuta na gaba ɗaya na juya su in kan same ni kullun cikin begen manzo Allah nake da haka muso manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ranar tashin kiyama gatan da Allah annabi Allah zai ba manzo Allah annabi mana shine Allah yake tuna wa banu Isra'ila cewa wattaqu yawman ku ji tsoron wata rana la tujzi nafsun an nafsin shay'an ranan da ba wani rai da zai iya yi wa wani rai wani abu wala yuqbalu minha adulum ba wani rai da zai karbi fansan wani rai ba za a karbi fansa daga wani rai ba wala ha shafa'atun ba wani ran da wani ceto zai amfane ta sai ceton annabi wala hum yunsaruna ranan ba mai taimako sai annabi annabi ka gani ko walahum yunsaruna ranan ba za a taimaki kowa ba amma kuma ayar ko ba ta ce maka annabi ne zai taimako ba hadisi ya gaya maka daga ka nemi taimakon annabi to wannan ni'ima da Allah ya banu Isra'ila in kuka koma ayoyin baya cikin suratul baqara zaka ji Allah yana faɗan ni'imomin da ya musu yana cewa daga cikin ni'imomin wa iz najjaynakum min ali fir'auna ku tuna lokacin da muka kubutar da ku daga hannun fir'auna da rundunansa ya sumu muna kun su al'azabi suna muku azaba mai raɗaɗi daga cikin azaban da suke muku yuzabbihu huna abu na akum a gabanku ku za a kwantar da 'ya'yanku a yanka su wa nisa kum sannan suna kwace matanku suna sadaka da su wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim kun mance banu isra'ila a cikin wannan akwai bala'i da Allah ya jarrabe ku da shi da fir'auna wa iz faraqna bikumul bara ku tuna ni'ima na gaba da muka yi muku lokacin da muka tsaga muku kogi muka haye da ku wannan kogin fa an ku. muka tseratar da ku daga fir'auna wa agraqna ala fir'auna muka nutsar da fir'auna da sojojinsa a cikin ruwa wa antum tanzuruna kuna kallo yanzu kun mance da wannan ni'iman wa idh adna banu isra'ila ku tuna dai lokacin da muka adna Musa muka wato muka sa lokaci da annabi Musa ya zo ya gana da mu 40 lailatan tsawon dare 40 summatta kastumul ijila bayan annabi Musa ya rabu da ku sai kuka koma bautan dan maraki min ba'dihi bayan baya tare da ku wa antum zalimuna alhalin kuna masu zaluntan kanku daga cikin ni'imar da muka ƙara yi muku summa a fauna anku sai muka yafe muku min ba'di dalika bayan wannan abin da kuka yi la'allakum tashkuruna dan wai dai duk ku gode mana wa iz ataina musa alkitaba ku tuna lokacin da muka ba annabi musa littafin sannan wal furqana da wannan littafi na at-taura la'allakum tataduna wai dan dai duk ku shirye wannan yana daga cikin nimomin da muka muku har zuwa kan fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa iz qultum ya musa ku tuna lokacin da kuka ce ya Musa lan numina laka hatta nara Allah jaharatan annabi Musa ba za mu yi imani da kai ba sai mun ga Allah kuru-kuru fa akhazatkum sa'iqatu wa antum tanzurun tsawa ta zo ta kama ku kuna kallo ta kashe ku thumma ba asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun sannan muka tashe ku bayan da kun mutu dan watakila ku za ku gode mana wa zallalna alaikumul gamama bayan mun sa ku muka ce ku yi kaura kuna tafiya lokacin banu isra'ila sun yi shekara arba'in suna cikin dimuwa in sun tafi misali kamar za su tafi kano suna tafiya Allah sai ya sa musu dimuwa daga za su tafi Kano sai sun je kamar sun suna tunanin sun isa Kano sai su gansu a Bauchi misali sai su ƙara tafiya sai sun je kamar Maiduguri suna tunanin za su je Maiduguri sai su kara ganin su sun dawo gurin da suke shekara arba'in suna haka amma Allah saboda tausayin su sai ya ce wa zallalna alaikumul gamama duk yanda za su yi sai kaga girgije yana gun su rana ba ta taba su wa anzalna alaikumul manna wassalwa muka saukar muku da darba ta zuma shi kuke sha daga sama wassalwa ga tsuntsuwa nan irin soyayyun tsuntsu haka ake saukar musu da su Allah ya ce musu kulu min dayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadadan abin da muka azurta ku wa ma zalamuna amma fa banu isra'ila basu zalunce mu ba walakin kanu anfusahum yazlimun kansu suke zalunta shi ne imam al-busairi radiyallahu anhu yake faɗa a cikin a cikin hamziyarsa yana zargin yahudu da nasara yake cewa ya dil ilahu minhum quluban hashuha min habibihil bagdau ko min nabihil bagdau yace ta yaya Allah zai shiryar da wannan zukatan mutanen wanda zuciyansu nan a cike take a kunshe take da kin manzon Allah na ahlal kitabain ya ku wato yahudu da nasara ku ba mu labari min aina atakum taslitukum wal bada'u aqidan ku na al bada'u da aqidan trinity daga ina kuka samo shi a sanin mu dai ma a tabil aqida ta ni kitabu ba mu taba ganin wani littafi ya zo da aqida biyu bai ce Allah biyu ne ko Allah uku wa tiqadun to kaga duk abin da mutum zai yi tiqadin sa la nasafihi babu dalili a cikin sa fi diyawu ya zama iddiyayi wadda'awa duk wani da'awa da mutum zai yi malam tuqimu alaiha bayyinatin matukar baka kawo hujjoji akan abin da kake dawa ba abu na abna'uha adiya'u yayan wannan da'awan kawai masu da'awa ne ƙarya suke yi la tukazzib karka yi musu innal yahuda kaga yahudawa wa qad zagu bayan sun kauce sun bar gaskiya anil haqi sun bar gaskiya ma'sharul lu'ama'u mutanen banza ne jahadul mustafa suna musun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa amana bi daguti qaumun hum indahum hum shurafa'u amma mutanen da suka ce sun yi imani da lata da uzza kuma wai su yahudawa suka rike a mazaunin masoya ga annabin da yake cewa abi Allah ɗaya littafin ku yana cewa Allah abu Allah ɗaya kuka juya wa annabi baya ya zama kuma kuna bin waɗannan wanda suke cewa abu lata da uzza katalul anbiya da ka ga aikin su kenan kashe annabawa wattakazul ijila ka ga sun rike dan bauta eh, maraki suna bauta mai ala innahum hum sufahu lallai su ne wawaye to sai yake kawo abin da anan sai ya ce wasafihun in kana neman wawa man sa'ahul mannu wassalwa wa ardahul fum wal wanda ya ce baya son zumar da ake sauko mai da ita daga sama ya ce baya son a wato tsuntsuwar da ake sauko mai da ita daga sama sai ya ce a'a shi ya fi son a bashi gyada ko wake ya je ya noma da kansa kaga wannan ya zama wawa kamar kai ne yanzu a ce maka kawai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to yanda ake kuncin nan misali sai ya ce daga yanzu yan Najeriya abinci ne to ba abinci yanzu kowa yana kwance a gidansa zai dinga ganin gasasshen nama da zuma yana sauka mai bayan kawai sati ne sai mu ce Allah mu a bar mu ci gaba da noman mu wannan irin wauta ne kaga ya wauta ya tabbata to haka banu Isra'ila suke Allah ya datar da mu albarka annabi wa tala Ibrahim وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين Ubangiji tabaraka wa ta'ala a wannan ayar wato akwai wani annabi daga cikin annabawan Allah shine annabi Ibrahim kusan shine zaka iya cewa annabin da wato dukkan bangarori tare da bambancin addinai kusan sun yi imani da shi mashirikan makka tare da suna bautar lata da uza amma suna da'awan suna intimai da annabi ibrahim yahudawa suna da'awan suna intimai da annabi ibrahim kiristoci suna da'awan su ma suna da alaka da annabi ibrahim musulmai ma suna cewa annabi ibrahim nasu ne annabi ibrahim kusan kowa rungumo shi yake to sai ya zama na Allah yana so ya gwada wa yahudawa don alkur'ani littafi ne daga Allah to bari ya gwada musu wani labari na annabi ibrahim daga bakin manzo Allah su yahudu da nasara suna tunanin littafin su shi kadai ne ya bada da labarurruka na annabi ibrahim to Allah sai yake so ya gwada musu ga hakikanin labarin annabi ibrahim daga bakin manzo Allah su karba sai Allah yake cewa wa iz ka tuna ya rasulullahi ibtala ibrahim rabbuhu lokacin da Allah ya jarraba annabi ibrahim bi kalimatin da wasu kalmomi Allah ya ce annabi Ibrahim ya yi wannan kalmomin fatan mahunna annabi Ibrahim ya cika wannan kalmomin da ya cika su kala sai Allah ya ce inni ja'iluka linnasi imama zan mai da kai ka zamanto shugaba a cikin mutane to me yake nufi da shugaba shugaba akwai wanda ba musulmi ba ma ai shugaba ne ana samu ma'ana zan mai da kai ka zamanto annabi kala annabi Ibrahim sai ya ce to wannan gara sa Allah da ka bani wa min zurriyati Allah ka shigar da zuriya na su ma a shigar da su su zamanto jagorori su zamanto manyan mutane kala sai Allah ya ce la yanalu ahadiyaz zalimin amma ka sani azzalimai fan an same su a cikin zuriyanka ba za su samu wannan alkawarin ba ba zan mai da su shugabanni ba ma'ana yahuda wannan da suka kauce ko suna da wasu zuriyan annabi ibrahim ne wannan addu'a bata shafe su ba haka nasara in su ma suna tunanin su ma akwai zuriya annabi ibrahim a cikin su wannan addu'an bata shafe su ba sai sa Allah tabaraka ta'ala yake faɗa a cikin suratul najm yake cewa wa ibrahim alladhi waffa ka tuna da ibrahim alladhi waffa wanda ya cika wato alkawarin da ya ɗauka wa Allah to annabi ibrahim alayhi salam ayoyi da dama a cikin alkur'ani Allah ya gaya mana annabi Ibrahim baya tare da Yahudawa baya tare da Kiristoci baya tare da mushrikai misali faɗin Allah cikin suratun Nahl inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin annabi Ibrahim shi kaɗansa al'umma ne qanitan lillahi hanifan annabi Ibrahim wato mai yadda da Allah ne mai bin Allah ne mai bin addini daidai ne wa lam yakun minal mushrikin annabi Ibrahim bai taba zamantowa mushriki ba kaga Allah ya ya yi wa kafiran makaranti shakiran li'an umi Allah ya ce annabi Ibrahim mai yawan gode wa ni'imomin Allah ne bahu. Allah ya zabe shi wa hadahu ya shiryar da shi ila siratin mustaqim zuwa hanya madaidaiciya wa atainahu fid dunya hasana Allah ya ce a nan duniya mun bashi mun bashi annabta wa innahu fil akhirati lamina salihin alayra kuma annabi Ibrahim yana cikin salihan bayi thumma auhayna ilaika to kai ma ya rasulullah ya ka muka maka wahayi anittabi millata ibrahima hanifa ka bi addinin annabi ibrahim madaidaici wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim bai daga cikin mushrikai a cikin suratul an'am Allah tabaraka wa ta'ala yace kul ka ce musu innani hadani rabbi ila siratin mustaqim lallai Allah ubangiji na ya shiryar da ni zuwa ga hanya madaidaiciya dinan qiyaman addini wanda yake madaidaici millata ibrahim hanifa addinin nan irin na annabi ibrahim wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim bai daga cikin mushrikai sannan allah da ya tashi wa yahudawa da nasara raddi a cikin suratu ali imrana kuma allah sai ya ce ma kana ibrahim yahudiyyan wala nasraniyan annabi ibrahim ba ba yahude bane ba kirista bane walakin kana hanifan musliman annabi ibrahim ya kasance hanifan mai bin addini ne daidai musliman kuma musulmi ne wa ma kana minal mushrikina annabi ibrahim bai daga cikin mushrikai inna aulan nasi bi ibrahim lalladhina tabau yashfa'u mutanen da suka fi cancanta su ce annabi ibrahim nasu ne su ne wanda suka ba annabi ibrahim din wa nabi da kuma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma annabi ibrahim nashi ne wallazina amanu da wanda suka yi imani da manzo Allah su ma annabi ibrahim nasu ne wallahu waliyul mu'minina Allah shine majibincin mu'minai to a nan wannan ayan da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa idibtala ibrahima rabbuhu bi kalimati Allah ya jarraba annabi Ibrahim da wasu kalmomi to wasu kalmomi ne fa tamma wunna annabi Ibrahim ya cika su to me wannan kalmomin me Allah ya jarraba annabi Ibrahim din da shi to sayyidina malaman tafsiri sun sassaba akan cewa wani kalmomi ne me ake nufi da su daga ciki an samu riwaya daga Ibn abbas radiyallahu anhu yace ibtalahu Allah bi dahara Allah ya jarraba annabi Ibrahim ne da tsarki amma tsarkin nan guda goma khamsun fil ra'asi wa khamsun fil jasadi tsarki biyar a jikin kansa tsarki biyar kuma a jikin jikinsa ya ce wanda suke kai shine na farko kasu sharibi rage gashin baki na farko kenan tsarkin da aka jarraba annabi ibrahim da shi Allah ya gaya mai ya dinga rage gashin baki yana ɗaya daga cikin sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka ba ma inkari gemu sunnar manzo Allah ce gemu sunnar manzo Allah ne amma ba gemin da za kuma kamai da ita signboard ba ta yadda kamai da wani ya kawai kamai da mutane in ba su sa gemu ba a yan iska ne ka zalla sunna ce ta manzan Allah ba ma inkari annabawa suna da sunna amma cewan dole sai mutane sun ajiye gemu dole mutane su yi signboard da gemu la ba gaskiya ba bane kamar yadda za mu gani a hadisi to abin da ake so musulmi yi in ka cika gemu gashin bakinka da kake bari a nan wasu za ku ga sun bar gashin baki sai ku ga har ya rufe leɓensu ya rufe leɓensu in za ka sha kunu ko za ka sha ruwa ma yana tabawa to wannan musulunci ya hana ana so ka datse ka bar shi daidai daidai sannan kuma ba yanda wasu suke yi ba sai ka bar gemu sai ka ga mutum ya kwashe gashin bakin gaba daya sai ka yi muni wannan suna kiransa muhula ɓata kai tozar ta kai shi ma ba a so ka bar gemu sai kuma ka gyara gashin baki ka rage shi ba wai ka kwashe gaba ɗaya ba ne kasu sharibi rage gashin baki wal madmadatu da kuskuren baki na biyu kenan wal istin shaku da shekar ruwa a hanci ku da yin asuwaki wa farkur ra'asi da raba gashin kai gida biyu yadda manzo Allah yake ina na Aisha tace takan zauna da manzo Allah wata rana manzo Allah sai ta sa mai ruwa a ƙwarya sai ta raba gashin annabi gida biyu rabi ya zubo dama rabi ya zubo hagu idan ta yaka sai ta zuba mai a tsakiya manzalla sai ya ɗaura wani jarrawani a kansa gashin ya yi tulluwa haka kaga kuma gashin ya rabe gida biyu sai kaga manzalla sallallahu alaihi wasallam shine wani sahabin sai ya ce da annabi wata rana ya irin wannan kwalliyar sai na zo ina kallon manzalla ya ce in na kalli farin wata na kalli annabi sai ina so in bambance annabi ne yafi kyau ko farin wata ne yafi kyau ya ce fai idza bi rasulillahi ajmalu min alkamari ya ce wallahi sai na ga manzo Allah fi farin wata kyau sallallahu alaihi wasallam to shine yana daga cikin sunnonin manzo Allah farkun rasi kai ma in ka tara gashi ana son tara gashi a musulunci da sharadi in zaka gyara shi in ka gyara shi in ka zo ba laifi in yayi maka yawa yana iya zuba kai ma ya ka raba shi gida biyu sai sa ga daga cikin sunnonin manzo Allah manzo Allah yadda al-Imam bukhari ya rawaita manzo Allah ya shiga Madina amma da ya shiga Madina sai da ya kitsa gashin sa hudu ya kitsa nan gaba ya kitsa nan ya kitsa baya to yanzu gaga idan sunna ake so da gaskiya sai kai ma wata rana muga ka sa matanka ta yi maka kitso ka fito ku tunda annabi yayi yayi kuma ta zama sunna sosai manzo Allah yayi hadisi ingantacce to amma dai ba cewa ake yi idan kaji ji manzo Allah yayi wa ka zo kai ma wata rana ka ce za ka yi kitso wata rana za a dake ka ka bari sai ka je garin mutane waɗanda dama su yin kitso ne to in ka yi ba laifi ba amma in ka shigo kamar nan yankin mu in ka yi kitso zai jawo cece kuce a tsakanin mutane da haka mutane yawanci ko da sunna ne takan tafi da al'ada kaga kamar manzo Allah yawanci annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba sa wando ba abinda manzo Allah yake sawa kwarjalli daura shi manzo Allah yake to anan yanzu kana gani yanzu kamar a ce na zo muku tafsirin nan sai kuka ganna na daura a yaya <laughs> kaga akwai matsala za ku ga abin ya muku wani bambara kwai wai namiji da suna an hajara ake cewa ko za ga abin ya maka bambara kwai to amma yanzu inda za ka tafi kasashen indonesia kasashen malaysia waɗannan kasashen in ka je za ka ga liman inda zai hau kan mimbari da wando jawo shi za su yi ba mai bin sa sallah ba mai bin sallah cikan liman a ga ya ɗaura zani su kuma su kuma al'adansu kenan to da haka ko da za ka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa zani to mu anan ai ba za mu sa zani ba ko da manzo Allah yayi kitso mu anan ba za mu yi kitso ba amma kuma ba za ka ce kuma haramun bane saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to waɗannan su ne abu biyar da Allah ya jarraba annabi Ibrahim da su a kansa sannan aka ce wai ifa'ul lihiya ko a wato wa farkun rashi wa fil jasadi a jikin annabi Ibrahim kuma abu biyar in kada su sun zama goma su ne na farkon su ta kalimul azafiri yanke faratu yanke faratu na biyu halqul anati aske gashin mara gashin mara in ta taru yana daga cikin sunnar manzo Allah aske gashin mara wa natful ibdi da aske gashin hammata tizge gashin hammata an ce tizgewa wasu ka ga tun da an ce tizgewa wani mutum ya ce to ai sunna shine ka kama ka yi ta jaye ka tizge ka ji wa kanka ciwo samu shebin powder ko shebin cream ka watsa kawai ka share shi naftul ibdi kenan aske gashin hammata wa gasar asa a asaril da wanke guraren bayan gida mutum ya shiga yi bayan gida ya wanke wal bauli da kuma in yayi fitsari yayi tsarki bilma'i da ruwa to waɗannan su ne abu guda goma da Allah ya jarraba annabi Ibrahim da su inji sayyidina Abdullahi bin Abbas akwai wasu riwayoyin da suka faɗa suka ce ba abu goma nan bane suka ce ayoyin da suke gaba din nan su ne Allah ya jarraba annabi Ibrahim da su ya tabbata cikin sayo muslim wannan abin suna daga cikin sunnonin annabi daga sai da tuna aisha radiyallahu anha ta ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashratun ashrun min alfitra abu goma suna daga cikin sunna ku ji da kyau abu goma in ji manzo Allah ya ce sunna ne na farko kasu sharibi rage gashin baki ifa'ul lihiya cika gemu manzo Allah ya ce sunna ne kar ga zo ka ce a ah, dole sai an cika gemu manzo Allah ya ce sunna ne ka bar mutane wanda ya ga yana bukatan ya cika laba sai cika sunnar annabi ne wanda ya aske bashi sunna ne kamar yadda aka ce aske gashin baki aske gashin hammata ba ce maka dole dole ba to gemu di yana cikin wannan ne wasu shakul ma'i da shekar ruwa wasu waki da asuwaki wa kasul azafir da yanke faratu duk suna ne wa gasulul barajim da wanke naɗe naɗen goshi haka ko guyaɓin hannu duk gurin da fata za ta naɗe maka in ka zo lula ka wanke wannan gurin suna ne wa natful ibti da tsige gashin hammata wa halqil da kuma wato aske gashin mara wanti kasul ma'i da kuma rage ruwa lokacin alwala kar a yi shi yawa wani situl aishara mai ruwayin ya ce na na goma ya ce illa an ta kuna madmada watakila wato ana nufin kuskura baki sannan sai na abdullahi bin abbasin an samu wani ruwaya daga gurinsa ya ce alkalimatul latif Talalahu biha ibrahima fa hunna kalmomi goma a wato kalmomin da Allah ya jarraba annabi ibrahim da su ya cika su a wata riwaya ya ce abu goma abubuwan da Allah ya jarraba annabi ibrahim da su na ɗaya firaku qaumihi wato Allah ya jarraba annabi Ibrahim da ya rabu da mutanensa yana son zama da mutanensa amma yana ji yana gani ya rabu da su hina umira bi firaqihim lokacin da aka ce ya rabu da su wa mahajjatihi na marud abu na biyu jayayyan da annabi ibrahim ya yi da marudu babban kafirin nan wa sabaru ala qazfihi da kuma hakurin da annabi ibrahim ya yi lokacin da aka jefa shi finnari a cikin wutar ya raku dan su kuli hari ku dan su kona shi wal hijira da kuma hijiran da annabi ibrahim ya yi ba da zalika bayan haka min hi daga kasansa sannan wa ma bihi min diya wa umira wa ma hu Allah bihi min diya diyafati was sabri alaiha bi nafsihi wa mali da abin da Allah ya dora mai ya umarce shi yace yayi hijira garin da yayi hijiran kuma ya je bakunta kuma ya yi hakuri akan bakuntan abu na gaba kuma wa mabutuli bihi min zabihi ibnihi hina hu bi zabihi da kuma abin da Allah ya jarrabe shi na cewa ya yanka ɗansa annabi Ismail lokacin da Allah ya masa umarni lokacin da ya haɗa waɗannan abubuwan duka bayan ya cika su ya yi yadda Allah yake so Allah sai ya ce aslam aslim wato ka miƙa kai ka musulunta ƙala annabi Ibrahim sai ya ce aslamtu li rabbil alamin sannan faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ya ce ƙala wa min zurriyati annabi ibrahim ya yi addu'a ya ce wannan gara basar da ka bani allah ka hada da zuriya na allah ya ce la yanalu adiyaz zalimin azzalimai ba sa samun wannan alkhairi nawa to ai saboda annabi ibrahim addu'an sannan ta karbu idan mun duba suratul ankabuti allah yana cewa waje allah fi zurriyati nubuwata wal kitab allah dan ya tabbatar maka abin da annabi annabi ibrahim ya roƙa ya bashi sai ya ce sai muka sa annabta a zuriyarsa muka ba su littafi daga cikin zuriyarsa kuwa babban abin da Allah ya bashi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya kara cewa wa barakna alaihi mun yi wa annabi Ibrahim albarka wa ala ishaqa da ɗansa annabi ishaqa wa min ma. da ƴaƴansu muhsinun ana samun wanda suke masu kyautatawa masu yin addini na gari wa zalimun akwai azzalimai li nafsi wanda suka zalunci kansu mubin to wannan shine dai abin da Allah ya jarraba annabi Ibrahim da shi Allah ya taimake mu wa iz ja'alna albayta وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وبنجي تبارك وتعالى يجي وإذ wato ya rasulallahi ka tuna to wannan abin akwai karatu a gurin abin da zai baka mamaki kai yanzu na zo ina magana da kai ai sai ka san abu zan ce maka ka tuna an yi kaza ma'ana an yi da kai kenan ba haka bane to na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan labarin rukan fa duk bayana amma kuma Allah yana ce mai ka tuna ya rasulullahi ma'ana ya sani kenan to wani karatu ne a kunshi a gurin sai a rifai masana Allah kuma masana manzo Allah Allah ya ce wa izka tina ya rasulallahi ja'alna albaita lokacin da muka mai da ɗakin ka'aba shine albait mathabatan linnasi muka mai da ɗakin kaba gurin wato cincirin da mutane gurin da mutane suke taruwa wa amnan muka mai da ɗakin kaba ya zamanto aminci wattakazu mutane suka riki ko kuma wattakazu ku riki min maƙami ibrahima musallan maƙamu ibrahima ku riƙe shi gurin yin sallah idan ka je ɗakin kaba za ku ga koda mutum bai taba zuwa ba amma in ka taba zuwa za ka ga daga ka je ka gama dawafi kana gama dawafi duk lokacin da kai dawafin ka ka gama za ka ga ga mukamu ibrahima yana nan wani ɗan abu kaman kaman glass haka mai kaman gol yana nan in ka gama dawafi sai ka dawo bayan wannan abu sai ka yi sallah raka'a biyu shine wattakhudhu min maqami ibrahima musalla ku riki ko kuma kuka riki maqami ibrahima gurin yin sallah to lokacin da manzo Allah yake dawafi wannan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake dawafi yana dawafi yana dawafi sai na Umar yana bayansa sai na Umar sai ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi me yasa ba za mu riƙi gurin nan na annabi Ibrahim maqami Ibrahim din nan mu dinga yin sallah a gurin ba Allah take kawai sai ya saukar da aya ya wa wattakhudhu min maqami ibrahima musalla wannan maqami ibrahim din kuma da shi gurin yin sallah saboda sayyidina umaru ya gaya wa annabi Allah kuma sai ya saukar da aya ya tabbatar da maganar sayyidina umaru radiyallahu anhu to wannan ɗakin ka'aban nan da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce amnan shi ɗakin ka'aba aminci ne aminci kuma hissan wa ma'anan sai yasa ka ga cewa idan mutum ya shiga akwai wasu al'ashurul hurum wasu watanni masu alfarma wanda a cikin su larabawa ba sa yaki saboda a lokacin saboda alfarman wannan ɗakin da sauransu sannan ko biyo mutum aka yi da gudu sai ya shiga ɗakin kaba to fa yana shiga wannan yankin wannan gurin ya tsira ba a iya masa komai a gurin haramun ne a taba mutum a wannan gurin banda wata riwaya da aka samu manzala ya ce akwai wani mutum manzala ya ce idan an kama shi a kashe shi lokacin da manzala ya fatu makka wannan mutum yana daga cikin wanda ya cutar da manzan Allah to manzala ya ce ko kun gan shi yana rike da rigar ɗakin kaba in kun kama shi kun kashe shi to da wannan in mutum ya shiga ɗakin kaba ya shiga cikin aminci kuma yana daga cikin amincin yanzu in ka je zaka gani malam kana shiga gurin ko irin tsawa da zaka ga askarawan saudiya suna yi wa mutum din nan zaka ga ba fiye yi ba kuma ta yadda zaka gane amincin gurin musamman ka je lokacin aikin aji kai ba lokacin aikin aji ba ma yanzu abin ya ci gaba ko umaran nan na azumi in mutum ya je in ana dawafi wallahi zaka rasa gurin abin da zai baka mamaki duk girman surrounding din yankin kaban nan ba za ka ce ya kai anguwan nan winter street ba amma abin da zai baka mamaki miliyoyin mutane sai ka ga sun shiga kuma suna ta wafi suna ta wafi kaga gurin baya cunkushewa kuma za ka ji numfashin ku ba zai haɗe ba ba za ka ji wani takura ba ba za ka ji komai ba za ka gama dawafinka ka gama wannan yana ɗaya daga cikin amincin ɗakin kaba to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa mun sa wannan ɗakin masabatan linnasi to malamai da dama kamar su sayyidina abdullahi bin abbas suka ce wa izja annal baita masabatan linnasi me ma'anan masabatan linnasi yace la yaquduna minhu wa tarat mutane ba sa gajiya da shi yau za ka je ka shiga makka ka je ka dawo za ka ji kana allah allah ka dawo gida daga ka dawo kuma ya ji kana allah allah ka koma la yaquduna minhu wa tarat ba a gajiya to kuma yana ɗaya daga cikin abin da zai ba ku mamaki idan ka je kasan saudiya a yanzu garin da za ka fi shiga ka fi jin daɗi shine ka je madina madina ta fi ko ina daɗi a duniya wallahi in ka shiga madina kana zuwa saudiya za ka ji saudiya ta maka wani iri haka kuma abun mamaki da wahala da wahala ni dai na jajje da yawa amma da wahala a yankin madina ka je ka ga kuda a yankin madina cikin farfajiyar rahaban nan ka ga kuda ko bayan gida ka shiga ba lallai ka ga kuda ba amma ka je saudiya akwai lungun da za zaka biye ka ɗauka. kabu wani yanki ne a cikin malam goji a cikin saudiya wallahi ba wai muna raina unguwan bane amma muna ba da misali ne za ka ɗauka akwai lungun da za ka shiga za ka ɗauka wani ƙauye ne fitik za ka ga ginin laka za ka ga ginin kaza amma a cikin sarawundin ɗin haramin madina to akwai gurin da kuma in ka bi musamman ta bayan masallacin manzo Allah ka fita wajen manyan hotel din nan in an ce maka kana tsakiyan china ne ko kana tsakiyan Amerika saboda manyan gine-gine ba za ka yi musu ba haka yake madinar manzon Allah zaka ga ga masallacin makka a yanzu ya ninka masallacin madina da kashe kuɗi da komai amma sai ka ji madina ta fi nutsuwa ta fi maka kyau hatta an ka shiga za ka ji ƙanshin sama daban ne kuma albarkan ma ba ɗaya ba ne manzo Allah ya ce Allah ka yi wa madina albarka sau biyu irin yadda ka yi wa makka ya ce annabi ibrahim ya harrama ya sa haram ya maida makka ta zamanto haraminsa manzalla ya ce ni kuma na maida madina ta zamanto haramina manzalla ya ce man awa fiha hadasan aw muhdithan fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in wanda ya kai kazanta madina ko ya aikin banza manzalla ya ce Allah ya tsine mai ni na tsine mai mala'iku sun tsine mai duk jama'a sun tsine mai in ji manzalla manzalla ya ce kai almadinatu khairul lahum law kanu ya'lamuna manzo Allah ya ce da mutane sun sani Madina ita ce tafi musu alkhairi da sun sani an taba yin wani in kun je kun bincika a tarihi za ku gaba da wani jima sosai ba an yi bulkano irin ƙasa ta dinga aman wuta a Madina tana gangarowa kawai ƙasan wuta ne yake in ka je har yanzu a cikin madinan ka ce a kai ka gurin za ka ga yadda ƙasa wuta ta rarike ƙasan ka gan ka shiga kaman wani kogo gurin abun tsoro to wannan aman wuta da ƙasa ta dinga yi a madina ɗin, mutane da suka tashi a je a duba a gani a tarihi mutane ba su da wani amincin da ya wuce annabi mutane da suka ga wuta ya yi kowa ɗungumo waye aka gudu aka tafi gurin annabi duk mutane suka gudu suka tafi gurin annabi walaisa lana illa ilaika firaruna wa aina firarun nasi illa ilar rusul babu da gurin gudu bayan annabi suna zuwa da suka shiga gurin annabi kuma wutan tana zuwa bata ƙara so madina ba kawai cak da kanta sai ta ɗauki bata karaso cikin haramin madina ba ta ɗauke kawai sai ta ciga ta koma baya kuma abinta amma bulkanin yana nan har yanzu in ka je in kana so ka iya zuwa ka gani ganin tarihi da sauransu to makka tana da wannan amincin sannan wato mutane ba sa gajiya kamar yadda sai na abdullahi bin abbasin ya faɗa ya ce mutane ba sa gajiya da zuwa ɗakin kaba kuma ɗakin kaba yana daga allah ya kai mu allah ya kai mu ya maimaita mana wanda bai je ba allah ya kai shi za ka ga abin mamaki kana zuwa ɗakin kawai in ka kalle shi sai ka ji gaban ka ya faɗi kai ka sa akwai wani al'amarin Allah a gurin kallon ɗakin kawai in kai za ka ji gaban ka ya yi ras za ka gan shi baƙi wuluk gashi kuma a sama malam ya yi tudu in ka gan shi wasu za ka ga Allah ya kan buɗa musu an sha samu wasu sun je gurin za ka ga suna wasu su gama mala'iku wasu su ga aljanu duka ana ɗawafi da su zaka iya dawafi da aljani zaka iya dawafi da mala'iku duk suna nan yadda jama'a suke yi kawai wasu su gani wasu ba su gani ba ka wata rana zai iya zuwa wata rana ka ko da aljani yi aboki da shi <laughs> to ala yalin masabatan linnasi sayyidina abdullahi bin abbas yace la min huwa wadaran ya atuna hu suna zuwa masa sun summa yarjuuna ila alihim mutane sai su koma wajen iyalansu udu na ilai sai su kara komawa kuma wannan da haka Allah tabaraka ta'ala yace inna awwala baitin wudi a lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin farkon ɗaki da Allah tabaraka wata'ala ya ajiye wa mutane a doron ƙasa farkon ɗakin da aka fara gini a doron ƙasa lallazi bi bakkata shine ɗakin nan da yake garin makka mubarakan mai albarka wa hudan lil alamin kuma ɗakin nan shari'a ne wa talikai gaba ɗaya fi ayatun bayyinatun a cikin wannan aya in ka kalle shi wato akwai a cikin ɗakin kaban nan ka kalle shi akwai ayoyi waɗanda suke a fili daga cikin ayoyin maqamu ibrahim akwai maqamu ibrahim wa man dakhalahu duk wanda ya shiga ɗakin kaban nan cikin haramin ka'aba kana aminan Allah ya ce ya zama to amintacce a cikin suratu ali imrana sayyidina abdullahi bin sayyidina sa'idu bin jubairin yace in an ce masabatan linnasi ana nufin majma'an wani matattara wa mutane inji sayyidina sa'idu bin jubairin radiyallahu anhu نعم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا وإذ قال إبراهيم إنا إلى إبراهيم وإذ قال إبراهيم نعم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wato wa'ahinna ne zaka karanta amma ba damuwa وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والآكفين والركع السجود Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sai muka yi umarni ila Ibrahim wa annabi Ibrahim wa Ismail da annabi Ismail ɗansa an ɗakira baitiya Allah ya ce ku zo ku tsarkake min wannan ɗakin nawa liɗa'ifina wa wato mutane masu ɗawafi wal aikifina da masu zama a cikinsa su yi ibada wa rukai sujudi da masu yin sallah a cikinsa wa iz ya rasulallahi iz qala ibrahimu lokacin da annabi ibrahim ya ce rabbi ya ubangiji ij'al alhaza baladan aminan allah ka mai da wannan garin ya zaman to gari amintacce garin maka kenan warzuk alahu allah ka azurta wato mutanen wannan gari in ji annabi ibrahim min samarati ka azurta su dukkan wato 'ya'yan itatuwa amma man amana minhum wanda ya imani a cikin su billahi da Allah wal yawmil akhir da ranan karshe kala ubangiji yace ai ba ma wanda ya imani da Allah ba wa man kafara wanda ma ya kafirce inda yana garin makka fa uhu qalilan zan sa shi ya ji dadi dan kadan sun ma qarruhu ila azabin nar sannan in koma in tura shi zuwa azaban wuta tunda ya kafirce wa bi isal masir tir da wannan makoma da wanda bai imani da Allah ba ya koma to wannan yana ɗaya daga cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa annabi Ibrahim alaihi wa ala na abdul salatu salam cewa annabi Ibrahim ya tsarkake ɗakin Kaaba ɗakin Kaaba shin annabi Ibrahim ne ya fara gina shi ko akwai wanda suka fara gina shi kafin annabi Ibrahim wasu malamai sun ce kamar yadda wasu malaman tafsiri suka faɗa mala'iku da sun zo sun yi gina ɗakin Kaaba aljanu ma sun zo sun gina shi ya ya rushe aka zo aka dinga samun wato annabi Adamu ma yayi har zuwa kan annabi Ibrahim shi ma ya zo yi tajdidin wannan wannan ginin da shi da annabi Ismail shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa su tsarkake wannan saboda ayar da muka karanta a gaba an ce inna awwala baitin wadi alin nasi lalladhi bi bakkata farkon daki da aka ajiye wa mutane a doron kasa shine dakin Ka'aba aka fara samun mala'iku kuma wasu ma suka ce wannan setin dakin Ka'aban akwai albaitul ma'amur wannan albaitul ma'amur da yake sama yadda manzo Allah ya faɗa mala'iku kullun dubu saba'in suna shigewa baitul ma'amur waɗanda suka shiga kuma ba su ne suke suke dawowa ba in sun shige shi kenan tun da aka halicce shi in sun shige wasu ne suke zuwa suke shigewa to setin ɗakin ka'aba setin albaitul ma'amur anan baitul ma'amur yake to shine Allah ya ce annabi Ibrahim da annabi Ismail su tsarkake mai wannan ɗakin sannan kuma annabi Ibrahim ya yi addu'a ya ce Allah ka mai da garin Makka din nan ya zama to gari aminan amintacce warzuk ahlahu Allah ka azurta ma'a masu zama a wannan gari minas samarati na dukkan wani nau'in itace to yana ɗaya daga cikin addu'an annabi Ibrahim da zaka sha mamaki ko kun san maka ba a shuka ba sa shuka ba sa shuka komai duk abin da ka ga na shuka kafiri ne mai cewa Allah uku cikin kuɗi ba ruwan Allah haka Allah yake shine Allah yake fada cikin suratul Isra'i kullan namiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura Allah yace wannan ba muna musu madadi musulman mu basu kafaran ba mu basu Allah tabaraka wa ta'ala yace duka daga cikin kyauta ne na Allah kyautan Allah ba mai iyaka bane shine sayyidina rasulullahi yake fada a hadisi yace da duniya da abin da yake cikinta ta kai kimar fuka sauro a gurin Allah da Allah bai ba wa kafiri ruwan sha ba duk abin da muke gani a duniyar nan ba ta kai kimar fuka-fukin sauro a gurin Allah ba manzo Allah ya ce da ta kai kimar fuka sauro da ba za a ba wa kafiri ruwan sha ba sannan Allah tabaraka ta'ala yana faɗa walaula laula yakuna nasu ummatan wahidatan da ba dan kar mutane su zamanto al'umma iri daya ba uniformly la ja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha zaru Allah ya ce da ba dan mutane za su zaman toka farai dukan ba da sai mu wa duk kafirin da yace bai imani da Allah ba Allah ya ce sai mu ba shi gida irin na azurfa sannan hatta matattakalan gidan ma ya zama na azurfa ne ta yadda za a dinga hango shi kawai zinare komai Allah ya ce duk sai mu ba su gidajen zinare amma in ya zama kana kallon misali mumini da gidan laka kafiri da gidan zinare ka san ba kowa bane zai iya daure ba to Allah ya ce muna tsoron ka Allah ya ce muna gudun to ya za a ce ni da Hausa da ba dan dai kar ya zama na muminai sun zama kafirai ba da kowa duk wani kafiri sai mai masa irin wannan gidan Allah ya ce wal buyuti abwaban wa suraran wa suraran alaiha yattaqiun sai mu sa wa gidajen sunan kofofi na zinare da azurfa da gadajen zinare da azurfa su dinga kwanciya akai ce wa zukurafan mu ba su kayan ado Allah ya ce wa in kullu zalika lamata'ul hayatid dunya wannan ma mata'ul hayatid duniya walakiratu inda rabbika lil Allah ya ce wannan gaba ɗayan su gaba ɗayan su duka kayan jin daɗin duniya ne abin da yake gurin Allah shi ya kuwa dukkan muminai to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa idh yarfa'u ibrahim al min al bayt وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل إنك أنت السميع العليم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإذ قتل يا رسول الله lokacin da yarfau ibrahim alqawaid min albayt lokacin da annabi ibrahim ya dana arsashin ginin ɗakin Ka'aba ma'ana ya kafa foundation na ginin ɗakin Ka'aba wa Ismail shi da ɗansa annabi Ismail suna yin ginin suna cewa rabbana taqabbal minna Allah ka karɓi wannan aikin daga gare mu innaka antas samiul alim lallai kai Allah kai ne mai yawan jin addu'an bayinsa al'alimu masani da abin da yake cikin su da boyansu. wannan yan uwa yana daga cikin abin da ake son kowane mumini ya sa a ransa kar ka dinga aiki ka dinga jin a ah, na yi sallah na karanta qur'ani sai ka dinga jin kaman ai na yi kaza na yi kaza la ba a yin haka idan ka yi aiki duk aikin da kai na alkhairi ka dinga roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karba zai iya yiwa Allah bai karba aikin ba amma in ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya karba to shikenan ka dace dan haka ba yin aikin ba Allah ya karba aikin anan babban aikin yake wannan ayar lokacin da annabi annabi Ismail ɗa ne ga annabi Ibrahim lokacin da aka haifi annabi Ismail wato yana jariri da mahaifiyarsa annabi Ibrahim sai Allah ya masa wahayi ya ce ya ɗauke su ya kai su wajen wannan yankin ɗakin Kaba da aka annabi Ibrahim da ya ɗauko Hajara da annabi Ismail suna zuwa sai ya zaunar da su a wannan gurin in ka je guri ne duwatsu tsandawari ba ruwa ba shuka ba komai duwatsu ne baƙaƙe mar wato yan uwa idan mutum ya je maka a nan ne zai jinjina wa sahabban annabi za ka ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka kalli ƙasa za ka ga yashi fa irin wannan ba za ka dinga ganin sa a maka ba sai dai ka ga ƙananun duwatsu marmara baƙaƙe wanda in ka taka su malam zafinsu zai iya yanka kafanka a irin wannan lokacin fa sabon manzo Allah suka yi mu da yanzu in ka shiga masallacin manzo Allah da masallacin Madina zaka ga fararen tile in ka taka su ma zaka dinga jin sanyi an sahale maka abubuwan kai akwai gurin da ba za ka iya takawa da kafan ka ba in rana ta yi zafi kana ji kana gani sai dai ka sa takalmi to amma sahabban manzan Allah haka suka yi suka shiga wannan abin suka yi yaƙi tare da manzan Allah sai sa ba karamin hatsari bane taba sahabban annabi idan mutum kawai ka shiga maka kawai ka kalle ta ka ce yanzu a irin wannan faƙo da irin wannan gurbin annabi ya yi rayuwa da sahabbai wallahi a nan zaka ji zuciyarka ta kamu da san annabi da san sahabban annabi zaka jinjina wa sahabban manza Allah to a irin wannan fakon fa annabi Ibrahim ya je ya aje matarsa da annabi Ismail yana jariri kuma da ya ajiye su ruwaya ta ce yadda malama hadisi suka faɗa sai ya juya bai ce wa matan kala ba ya ce kawai ki zauna a nan ka duba wani umarni na Allah kawai ya tafi ya bata gudu sai tana bin sa dan Allah ya za ka bar mu anan ya za ka bar mu gani ga jariri annabi ibrahim bai ce mata komai ba sai da ta taba shi ta ce masa wai shin Allah ne yace ka bar mu anan kawai sai ya girgiza mata kai yace Allah ne yace in bar ku tace to shikenan Allah tabaraka wa ta'ala ba zai walakanta mu ba sai ta juya sai ta je ta zauna shi kuma annabi ibrahim ya tafi tun da annabi ibrahim ya tafi din nan ta rasa yadda za ta yi ba ruwa ba abinci ba komai ga ɗanta annabi ismail yana shesheka kamar zai rasu saboda zafin rana da rashin ruwa shan sai tana gangarawa shine ta je wajen agurin da ake cewa safa da marwa safa dutsen safa da marwa da ta je wannan gurin sai ta je kan safa din sai ta dawo wajen marwa sai ta je wajen marwa ta dawo kan safa har sai da sai so bakwai to wannan so bakwai din da ta yi shine sa'ayin da muke yi safa da marwa ka je ka dawo ka je ka dawo in ka je bayan ka gama tun tunda dama kana gama dawaki zaka tafi wajen safa da marwa ko to shine wannan mahaifiyar annabi isma'il abin da ta yi din nan ne Allah ya sa mana a gurin to bayan ta yi wannan kawai sai mala'ika ya zo sai ya nuna mata ai ga ruwa nan wannan rijiyar zamzam din kawai tana zuwa sai ta ga ruwa yana kullowa sai tana cewa a wani kira a wani ruwa tana cewa zam zam zam fito fito fito ruwan ya fito shine ma'ana ake cewa ma'u zamzam ruwan zamzam daga mafi annabi isma'il alaihi salam ko alaihi salam aka samu wannan to bayan ta yi wannan sun zauna da annabi isma'il har sai da annabi isma'il ya girma a wannan gurin annabi ibrahim bai dawo ba har sai da annabi isma'il ya girma ya yi aure ya auri matan farko sai annabi ibrahim ya dawo da ya dawo sai ya zo sai tarar annabi ismail ya tafi neman dan abincin da za su ci haka sai tarar da matansa ke ce matan wani aka ce e ina yake sai ta ce wallahi ya fita to yaya wani hali kuke ciki matan sai ta ce wallahi halin da muke ciki babu kyau ba abinci ba kaza ba kaza Da kuma kaga matan annabi ai bai kamata ta yi haka ba annabi ibrahim sai ce to idan mijinki ya dawo in mijinki ya dawo ki ce masa wato ya canza kofar ɗakinsa kofar ɗakinsa ya samu matsala shikenan annabi ismail yana dawa annabi ne ya sani sai ya ce mun yi bako yau ta mun yi bako ya ya bar wani sako ta ce ya bar sako me sakon ya ce maka in ka dawo in ce maka ka canza kofar ɗakinka sai ce to wanda ya zo din nan mahaifina ne annabi ibrahim kofar ɗakin nan ke ce kofar ɗakin ya ce in sake ki don haka ki tafi na sake ki ila ki biya haliki sai sake ta bayan ya ƙara yin wani aure to daga nan ne aka samu tsatso na larabawa shine za ku dinga ji larabawa annabi isma'il har manzo Allah ya fito daga zuriyarsa to bayan ya auri wata mata ita ma annabi ibrahim din ya dawo da ya dawo ya yi mata irin wannan tambayan ita kuma sai ta ce a muna cikin godiyan allah muna cikin kaza Sosai annabi ibrahim ya ce to in ya dawo ki ce ya rike kofar ɗakin ya rike wannan ɗakin ɗakin yana da kyau da ta gaya masa sai ya ce babana ne ya ce rike kike ne ɗakin to a wannan ne bayan annabi ibrahim daga baya ya dawo da ya dawo sai ya tarar da annabi isma'il sai ya ce allah ya umarce ni in gina ɗaki to wannan ɗakin shine ɗakin kaba sai suka zo suna ginin wannan ɗakin shine Allah yake faɗa wa idh yarfau ibrahimul qawaida min albayt ka tuna lokacin da annabi Ibrahim yake daga harsashen ginin nan na ɗakin kaba wa Isma'ilu da annabi Isma'il rabbana taqabbal minna Allah tabaraka wa ta'ala ka karba mana wannan aikin da muke yi innaka antas samiul alim lallai Allah tabaraka wa ta'ala kai mai jin addu'an mu ne kai kuma masanin abin da yake koye ne da kuma masanin abin da yake sarari da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya taimaki. taimake Allah ya samu dace albarka annabi sallallahu alaihi wasallam a ina ga za mu tsaya nan insha Allah in mun zo za mu tashi rabbana waj'alna muslimaini laka ko wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim akramaka Allah mana addu'a insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الحمد لله رب العالمين لله اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الهادي الى صراط الخاتم لما سبقنا رسول الله إلى هدي إلى صلاتك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار الذين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله الله يساك الحمد لله الله يساك الحمد لله ودي wa الله كيف ya kai mu gobe da rai da